sunana fadila shagali um, yan yadda ake kwanciya da amarya a daga farko shine daga lokacin da aka kawo maka amarya yan uwanta suka zo aka siyan baki aka yi addu'o'i aka cika kaza mai ciwaye aka yi aka gama daga nan za ka tashi da kai da ita za ku da alwala ku sallah sannan aka dafa kanta kai mata addu'a daga nan wajen za ka ɗauko abincin da ka kamata ko ko kazan da ka kamata? na wajen za ka bi ta a hankali kana bata don ka samu da yi ta ta ci da kanta saboda suna jin kunyanka daga nan wajen ka nan gaba ta hankali tana ta koshi tana ni ɗan yatsu amma ka bar wanda za ka daure ka nan gaba ta kana bata tana ci a hankali a hankali har sai ta ce ta koshi daga za ka ɗauke ta ka je ka wanke mata hannu na ka san ba ta iya tashi da kanta ta je ta wanke ba ta je ka wanke mata za ka dawo ka umarce ta ta saka night gown wata kuma kai za ka ɗauko ka sa mata na ka san wata ba za ta iya saka ba gana in ta saka za ka ɗan zo kuna hira irin hira da kuka dinga yi a baya a lokacin da kake neman ta kafin ka aure ta irin da ranar da ka soma approaching dinta da za ka damanta da shi a ranar kuna wasa kuna dare a haka za ka rinjaye daga nan ne za ka suma dan shafa kanta kana dan kisa ta a hankali har hannunka ya baka wanta daga nan za ka tafi da ita a hankali a hankali har sai hannunka ya kawo kan private fund ɗinta. daga nan in hannun ya kawo daga nan suka bi hankali amma ba ci aka yi a'a yana yawa kawai ka faɗe ta ka tura da ƙarfi ba a hankali ake bambanci kasan balantana yara kuma kasan bajin sai an ba a hankali a hankalin na kana bi kana bi a hankali da hirar na kuma ba za ka daina hirar ba ne kana bance da hirar da hirar a hankali kana nan har ka zo wajen shiga amma ka zo wajen shiga shi ma a hankali Zaka daga tura a hankali kana zaro har zaka ji kofan yana buɗewa a hankali sannan zaka je na shiga amma ba duka zaka tura a tuwansu ba dole iya abin da ya ɗan shiga a daidai lokacin da shi zaka yi amfani saboda kar ka ji mata ciwo idan ka yi nan asalin bajin ce zaka ga nan wajen hasuma sai ta yi kai ma sai ka suma a take a lokacin idan kuma ba haka bane kenan. zaka ka ji kuliyar rilisin take nan wajen kuma wannan kashe gari ma haka zaka kuma maimaita wannan abu wani kashe gari da nan suka ji ta shiga gaba ke da to a haka ake shiga amarya ranar farko ba wai karfi ake tura ba don kun san ku maza yanzu da karfi kuke bin mace kuma ba a bin mace da karfi komin girmanta ko kankaninta a hankali ake barta saboda haka idan ka yi wannan to za ka gani komai lafiya allah balantana kana ta tarairayarta amarya wani shagali kenan